والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ne ka sallama ta zuwa ga wayannan hukuki masu haske ina ne ka sallama ta zuwa ga sabuwar shuka ingantaccen da shi da muke fatan ya haifar da alkhairi da albarka ina mika sallama ka zuwa ga taskar gobe ga al'ummar ina mika sallama ta zuwa ga waɗannan muke fatan su gina muna al'umma ingantacciya a inda aka fuskanta ina mika gaisuwa ta da sallama ga manyan gobe matasa ina mika sallama ta ga waɗanda muke jiran ci gaban ƙasa daga hannuwansu wanda daga cikinsu muke fatan ya yi sojoji da 'yan sanda da injiniyoyi da likitoci da masu jinya ina ne ka sallama ta zuwa ga ƙwara da za ta tsirar da kyakkyawan jagoranci da shugabanci ina ba da sallama da gaisuwa ga wanda muke fatan samun mahaddata alƙur'ani daga cikinsu maɗauka tutar ilimin musulunci wanda su muke fatan su zauna muna a ofisoshi daban-daban daga cikin su muke tsammanin mu samu fararin malamai da manya-manyan limamai masu hudu har yau waje yana nika sallama ta da gaisuwa ta ga da su ne uwayen gobe ina nika sallama ta ga ɗayan musulmi jikokin mujahidai iyalan masu addini waɗanda su ne ma'aunin kyakkyawan gobe su alama da ginuwar ƙasa ko rugujewarsa wannan nasiha ce kahin da zama lacca wannan shawara ce da za ku saurara da ta fito daga zuciyar ɗan uwa da bakin masoyi ina sallama da gaisuwa da jinjinawa da waɗanda suke sakamakon jikokin makamatu ne amrin wanda gina afirka ya asasa ta kuma 'yan raya bayan haka ya kuma yankuwa matasa kamar yadda kuka ji a sanarwar takin wannan muhazara shi ne matasa tsakanin wajibi da hattara matasa tsakanin wajibi da hattara gazzatona da tsammani na a waɗannan fuskoki ba su daraja da suke fuskanta ta ko wannan mawdu'i kawai aka karanta na wannan muhabara za su iya fassara mu kansu shi matasa tsakanin wajibi da hatta da an faɗi wannan mawdu'i abin da nika sa tsammani ya zo a rayuwarka ka misalta a kwakwalwarka ga matasa duk yawan su da hukuzu da taron su da dandazon ga wajibi dama da su ga abin hattara a gudun a takaice za ka iya fahimtar dukkanin matashi yana fuskantar wasu abu biyu da suka sa tsakiya a wannan rayuwa wajibai da suka zama dole shi gabatar da su shi aiwatar da su da kuma abubuwan da ya kamata ya hattara da su a rayuwa sai ta addinin sa duniya ba tare da jan lokaci mai tsawo ba hakika dukkanin mu mun sani cewa Allah subhanahu ta'ala ya halicci mutane da aljannu don su bauta mishi shi kadai bai da abokin tarayya don haka ya aiko manzanni don su karantar da su wannan babban wajibi su bayyana musu wannan al'amari mai muhimmanci su fuskantar da su zuwa ga alkhairi su yi musu gargaɗi da kashe ne daga dukkanin sharri da barna da zalunci don haka manzannin Allah suka bayyana haƙoƙi da wajibai suka yi bushara suka yi gargadi suka yi sharhi wa mutane suka bayyana musu da abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsakar musu na littattafai da abin da ya turo musu na wahayi na nau'in wahayi ya koyan kuwa matasa mazanku da matanku ɓangaren muhazara na farko wajibai ko wajibi matasa tsakanin wajibi da asara farkon wajibi akan mu ya ku yan uwa matasa shine bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mazan mu da matan mu matasa da tsofaffi bauta ma Allah mu yi masa da'a kada mu kafirce masa kada mu saba masa wannan shine farkon wajibi akan dukkanin mu ya ku uwa matasa wajibi na dawo Allah a da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tafiya akan tafarkinsa da gudanar da rayuwa akan tsirarsa da tsayuwa akan hanyarsa a magance da aikace da akidanci da son so na gaskiya wannan wajibi ne akan dukkanin matasa da dukkanin musulmi gaba daya wa manzo Allah da ga abin da ya hora da abin da hana mu daidaitu mu tafiyar da rayuwar mu akan tafarkin sa da hanyar sa a magance da aikata da zurunci mu so shi so na gaskiya wanda so na gaskiya ga manzon Allah shi ne kwaikwayon halayyarsa aikata abin da ya umarta barin abin da ya hana rayar sunna sanadi sannan bid'a wajibi na uku ya koyon wa matasa kulawa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce hadisansa da yadda ya tafiyar da rayuwarsa ba fahimta a cikin wannan da ci abin da ya sauka da cewa yana hadisai da kokarin nabbaka su a gudanar da rayuwa da kiran mutane zuwa ga hakan yana cikin abin da ya waje ba ga musulmi gaba daya musamman matasa wajibi na hudu ya koyan uwa matasa ya waje ba akan matasa da dukkanin musulmi mu yi kokari mu kiyaye ibadar Allah mu tsare ibadodin Allah subhanahu ta'ala da ya kwautatar da mu da su kama daga sallah farilla ko nafila azumi farilla su da nafilarsa da sauran dukkanin rukunin musulunci guda biyar wannan shi zai za mu cancanci shigewa a cikin layin shafin na sha'afi dilla. matashi da ya tasa a cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala wanda manzon Allah ya sanar sallallahu alaihi wa sallam da shigewarsa a cikin waɗanda Allah zai sanya ƙarƙashin inuwarsa ranar da ba inuwa sai inuwa wajibi na biyar ya koya ruwa samari wanda ya wajaba kan matasan dukkanin musulmi mu kiyaye lokaci mu tsare lokacinmu mu ba da cikakkar kulawa game da lokutan wannan shi zai sa ba za mu banzatar da lokacinmu ba ko mu yi annobar da shi mu zo mu yi amfani da shi ga abin da ba zai fa'idance mu ba ga abin da ba zai amfani mu ba ya ku yawa matasa wajibi na shida akan matasa da dukkanin musulmi gaba ɗaya kulawa da neman ilimi da kuma da kokadewa da kahuwa da juriya akan neman ilimi ba da kulawa game da darussan ilimi da fuskantar darussan ilimi da tambayar malamai abin da ya rikita daga gare ka da yin muzakara da yan uwan karatu mai maimakon yawo akan tituna da hira tare da yan mata ya waje ga dukkanin saurayi ko matashi neman ilimi musamman na addini da ibada da mu'amala sannan kuma ya bada kurbani da kwazo game da abin da shafi ilimi na sha'anin rayuwa abu na bakwai daga cikin wajiban da suka waje ba a kan ku ya goyon wa matasa ya wajaba ba a gare ku ƙoƙarin yin aiki da abin da kuka nemi saninsa abin da ka sani na ilimin addini kai ƙoƙari kai aiki abin da ka sani da ilimin rayuwar duniya kai ƙoƙari ka tabbatar da shi kai aiki da shi ga inda zai amfane ka ya amfana da al'ummarka ya amfana da kasarka duk inda ka samu kanka ko duk inda kuka samu kanku ya ku matasa ku yi kokari ku buga misali wanda zai ba da sakamakon lalle ku karanci ilimin addini lalle kun kwashi riba da gajiya ta ilimi wanda ya shari na rayuwa ta yau ya ruwa mata wajibi na takwas daga cikin wajiban da suka wajaba akan matasa da dukkanin musulmi gaba ɗaya ma a ga mahaifa kyautata musu a da zumuntar ya koyan uwa matasa maza da mata ya daga cikin abin ne a akan kokarin tabbatar da a ga uwa ɗa'a ga uwaye kyautata mu mahaifa ƙoƙarin sadar da zumuntarsu ta kowane ɓangare ka yi ƙoƙarin ka tsare zumuntarka da gefen mahaifiyarka da da gefen mahaifinka ta hanyar ziyarta da bayar da alkhairi gwargwadon wanda kake da shi da cikakken kulawa gare su don ka samu albarka da alkhairi da dukkanin alkawalin da Allah ya yi na sadarwa zuwa ga rahamarsa ga duk wanda ya sadar da zumunta ka ƙaurace ma bijire ma mahaifa da fandare musu da kiya musu da cutar da su wanda shi ke jawo yankewa daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da ta daga fadalarsa wajibi na tara ya kuma ba matasa to wajiban da suke a ku da dukkanin musulmi mai kokari mu zanka ba da amana ka yi nasiha ga da mutum duk wata amana da aka ɗora a kanka ko aka aza bisa kafaɗarka ko aka ta maka kulawa da ita to ka yi ƙoƙari ka ci da saba kanka zama cikin masu tsare amana masu kulawa da amana wannan yana haifar da samun nasara ga dukkanin al'amuranka da ci gaba da kuma gamawa lahiya da samun yabo mai kyawo ga bakunan yan uwa musulmi da kuma ƙarfin gwiwa ga duk abin da ka fuskanta da samun karɓuwa a cikin al'umma matsawar an san sai mutum ne mai amana a wajibi na goma ya koyan wa musulmi shi ne gaskiyar zance ka zan da ka zama mai gaskiyar zance mai gaskiyar zance duk abinda za ka faɗa ka faɗi gaskiya mai gaskiyar aiki duk abinda za ka aika za ka aikata gaskiya duk abinda da yake karya a magance da aikace ka guje shi ka nisance shi ka kaurace mishi wajibi na goma sha ɗaya ko yan uwa samari ya ko yan uwa matasa ya ci abin da ya matasa musamman a wannan zamani a wannan lokaci sani cewa wajibi ne a gare su kada su ɗaukaka duk wani malami fiye da matsayinsa ko kuma su kai shi ga matsayin da ba wanda ya tattata da wannan matsayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ana samun kuskure ta wannan hanya inda bid'a za ta shiga in ma ba a yi hatara ba a shirka ta shiga A ba a malami matsayin da bai kai gare shi ba ko zarta shi daga matsayi ne a kai shi ga matsayin da ba wanda ke da wannan matsayin sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan malik ya fassara mana wannan yake cewa a san da yana cikin masallacin annabi dab da kabarin annabi Yake kullu insani yu'khadhu minhu wa yuraddu alayhi illa sahibu hadha al-qabr dukkanin mutum ana iya karban maganarsa, kuma ana iya mayar masa da maganarsa, sa in ba mai kabarin nan. to hattara a wajen da ya malamai da ya musu hidima da ya musu da'a da karban maganar su da aiki da ita dole ya zama an bar kowa a matsayin shi matsayin annabanci da manzanci ba wani matsayi da zai kai gari saboda kure ne ya zama mu wani matsayi mu ba wani malami wanda ba wanda ya cancance shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi da wa ma yantiku an hawa bai magana akan son zuciya muna fatan alheri da albarka ga mu na addini da sauransu gaba daya abu da kuma sha da cikin wajiban da suke akan koya koyarwar samari son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da alayensa ƴan gidansa wajibi ne akan dukkanin matashi da dukkanin musulmi gaba ɗaya mu sanya son sabon manzon Allah da alayensa a cikin tsakiyar zuciyar mu ɗauka wani gimshiki ne daga cikin gimshikan addini wata ibada ce daga cikin ibarorin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware mu da su manzo ne ya karantar da mu yayya da sahabban manzon Allah su karsu da zakin? su iya da halayen manzon Allah wannan baya cikin addinin musulunci ko kaɗan ya goyon wa matasa har yau daga cikin wajibai akan ku kiyayewa akan sallar juma'a kiyaye sallar jam'i kiyaye sauran ibadodi mu bar wasa da sallar juma'a mu bar wasa da halartar jam'i hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud ya rawaito shi duk wanda ya juma'a uku bai zo juma'a ba ba uzurin da Allah ya da shi wanda musulunci ya kama to Allah subhanahu wa ta'ala zai rufe zuciya alheri ba zai shige ta malamai suka ce kuma babu alƙawalin cewa wai sai in juma'ar ta zama ceri a da za ka shekara 20 sannan kamar juma'a guda ka koma shekara 20 sannan kamar juma'a guda ka koma shekara 20 sannan kamar juma'a guda wannan sakamakon zai iya cikawa da kai ba wai a sai kayan juma'a jere ba da juna guda uku hmm, duk wanda sun haka kasance ko da duk a shekarar ka shekaru rayuwa ka juma'a uku kawai an ba kai ba za su iya cancantar da kai irin wannan daure zuciya wanda alheri ba zai shige ta ba saboda haka bai hattara kawanci da ba su hana mana zuwa juma'a ko kallace-kallace ko wasanni ko wani abin da ya kama da hadari ne mai girma ka zama ka cancanci alkawari ko kyalle na azabar Allah ya ɗaure zuciyarka komai bai shiga ciki na alhaini kaga wannan zai gaza da kai ta kwalci, da balidanci da cewa musamman ga abin da shahe al'amarin ilimma wajibi na goma sha hudu a kan samari ko matasa da dukkanin mutumi darajanta al'urban musulmi ta hanyar rashin fitar da su ga kansu da dukiyarsu da mutuncinsu wajibi na goma sha biyar akan matasa da dukkanin musulmi mu tsare yancin goya goyon matasa kowa ya kokari ya tsare wuce ne ya tsare yanci ne ta hanyar kamun kai daga dukkan abin da zai samar da kaskanci da nisantar kwaɗai wanda zai sa ka fada a cikin wato ramin kwaɗan duniya da zai halaka ka wasa da yancin mu yana iya afka mu a cikin kowanne hadari da yake kai da kawo a wannan zaman abu da goma sha shida daga cikin wajiban da suka wajen akan goya ko matasa musamman yan uwanmu mata matasa ku sani wajibi ne na shari'a hukunci ne na ubangiji Allah doka ta ta Allah wa man yata'adda wa faqad zalama nafsahu duk wanda ya tsallake iyakokin Allah kuma ya zalunci kansa to iyakoki ne na Allah da ya wajabta shari'antar manzon da yayi bayani wa al'ummarsa wajibi ne ku lizimci hijabi wajibi ne ku suturtu kare dukkanin jikinku wanda Allah subhanahu wataala ya haramta wani ya ganka wanda ba mijinku ba da rashin sa lokacin fita da rashin fita irin tangaraici da kaurace ma cakuda da cuɗanya da maza ku yi hattara da kuraye ku yi anniya da babban macin zai ka shaidan ki ya kai yan uwa matashiya da abin kunya da kaskanci da komawa baya wanda zai haifar da dana sani kuma ya kurkunta rayuwarki kada ki zama sautin karfa kusa ga sarutukan masu kira zuwa ga kaskanci da albasha da tsireci da garwaya da maza yi kwaɗayi akan tabbatar da kunya da Allah ya wajabta kan al'umma musamman mata da kamun kai ya hattara daga mazajen shiriri ta ki tsare rayuwarki da mutuncinki ki kare martabar gidanku ta hanyar tsare al'auraki sai ga mijin da ya halatta gare ki ku sani cewa kasa hankulin awa guda yakan iya haifar da dana sanin shekaru ya goyon wa matasa to cin wajiban da suke kan ku ya goyon wa matasa kar ku rinka dibin wanda yake saman ku a al'amuran duniya ku bar dibin na sama da ku al'amuran duniya a a ku rinka dibin na ƙasa da ku a al'amuran duniya amma al'amuran lahira da ilimi ku zan ka dibin wanda a saman ku don wannan zai haifar muku yunkurawa don ku fada cikin sahun wanda za ku samar da ci gaba kada ku yadda marayuwar ku komawa baya da ƙasa a gwiwa da abin da ke haifar da nasara ga rayuwar ku da al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wanda aka kasa gare mu kan mu didi wanda aka sama gare mu don shi zai samu gode mana ni'imar Allah koyo sha al'amuran duniya in kana dibin na ƙasa da kai in eh, na sama da kai to ba za ka gode ma Allah ba za ka gode ma Allah ba in kana dibin da saba da ko shi ka dibi na kasa gare ka akwai wani bangare na harkokin rayuwa na shugaban duniya in kana dibin na kasa gare ka za ka gode ma Allah wanda wannan godiya ta Allah ta ka baka sakamakon Allah ya kara maka la in shakartum la azidan lakum ya koyan ba samari matasa wannan bangaren da muka ji na wajibai kenan dama taken muhabara matasa tsakanin wajibi da hattara to mun ji kaɗan daga cikin wajibai ba su ne ba kawai wannan an ba da ɗan haske da ƴan matashiya da ƴan manuniya wadda za su sa ka dukkufa ga binciken abubuwan da suke wajibi a kanka don ka sauke nauyin da Allah ya aza maka na waɗannan wajibai don samun sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala da sakaci da walwala a rayuwarka a bangare na biyu na muhabara abubuwan da ya waje ba a yi hattara a ya goyon wa matasa ya goyon wa musulmi bayan kun ci wasu daga cikin wajiban da suke akan dole a samu ɗan nuni da faɗakarwa zuwa ga wasu daga cikin haɗurra da yau waje ba kai hattara da su a wannan rayuwa na ɗaya daga cikin su farkon abin da ya waje ba dan kuwa matashi musulmi shi hattara da shi abin da ya shafi shirka da kafirci da munafici da fafici a bagance da aikata da akidanci hattara da kwaikwayo ga duk abin da zai samar da na kasar imani da tawayar musuluncin abu na duk da ya lizimta matasa su yi hattara a rayuwa da dukkanin musulmi ma hattara da kaurace ma alkur'ani ya bada kulawa da himmarka zuwa ga abin da ba alkur'ani ba hattara da ko oho da alkur'ani ka ba da kulawa ga abin da shahi kiɗe-kiɗe da wake-wake da rairayi da yabbai-yabbai yabo-yabo haka marasa amfani da kallon filafilai da suke rukuta tarbiyya wasu mutane daga cikinmu babu shakka za ka fahimci sun kaurace ma sauraren alkur'ani idan sun liƙe kunnuwansu da robobi ko da wayoyi da za ka so ka saurari mene da suke saurari a wayan lokacin da suka liƙe kunnuwansu da ƙaruwa da wayoyi da robobi za ka fahimci abin da suke saurari ba ƙur'ani ba ne ba su tsara alqur'ani ba su karkata zuwa gare shi balle ma su karanta shi ba abin da ke cikin wayoyinsu ille waƙe-waƙe da filafilan baza da na shiririta da na almubazzaranci da lokaci suna ƙara lokutan rayuwarsu tsakanin chatin da facebook da makamantansu sun ƙaurace ma aiki da alƙur'ani ba su tsaya kun inda Qur'ani ya halatta ba ba su ja da baya ba daga abin da Qur'ani ya haramta in ma har sun karanta ya sun yi imani da shi sun kaurace ma lura da awon Alƙur'ani da sa fahimta ga abin da Qur'ani yake horo ko hani da manufar wanda yake magana da Alƙur'ani Allah subhanahu wataala sun kaurace ma hukunci da Qur'ani a addini da mu'amala sun kaurace ma hatta da neman waraka ta hanyar Alƙur'ani. Ga yin magani da shi ga dukkanin rashin lahiyoyi musamman rashin lahiyoyin zuciya da turututocin zuciya A kan haka ne Allah subhanahu Ta'ala ya kawo muna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a cikin Qur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzo yace ya ubangiji Allah jama'a ta sun rike wannan al alqur'ani abin kaurace ma sun bar sauraren sa sun ba karanta ta sun ba aiki da shi bale haddace shi bale sanin fasara wannan yana cikin abin da ya zama wajibi akan kuma matasa ku yi hattara da shi abin da ya waje ba a yi hattara har a akan matasa na uku nisantar sunna da kusantar bid'a da abubuwan kirkire a cikin addini ku yi hattara da nisantar sunna da bata baya ku yi hattara da kusantar bid'a da abubuwan kirkire a cikin addini manzon ku sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce iyyakum wa muhdathatil umur shi ne ku da kirkire da al'amura a cikin addini abu na sha hudu da yake da abu na hudu kai da yake da muhimmanci a yi hattara da shi a wurin samari a wurin matasa fahimtar nassoshin alkur'ani da nassoshi na hadisi ba bisa ga fahimtar magabata na gari ba duk lokacin da za a karanta alkur'ani ka fitar da wata manuwa ko wata mahanga ko wata fassara to ya zama ka kulla alaƙa da mahangarka da mahangar magabata na gari kai ya zama yadda ka fassara aya ko hadisi ba wani magabaci na gari daga cikin sahabban manzon Allah ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina da suka ba Qur'ani irin wannan wannan ɗabi'a ta ɗaukar alƙur'ani ka ɗau doka a hannunka ta fassara Qur'ani ka ɗau doka a hannunka ta fassara hadisi yana haifar da aibi mai yawa a cikin sahon matasa yana kawo matsaloli a cikin rayuwa ta musulmi daga nan ake samun ƙirƙirar da ciruwar da haifuwar ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin ta'addanci da hanyar ka zo ka fassara Qur'ani da fahimtarka da ganewarka da nazarinka ba tare da dogaro ba Thank you. tsoron ah, dogaro ka kuma sai a cikin misalin da ya gabata al'ummomin da suka shuɗe ake cewa wane ne abokinka sai in gaya maka ko wane ne kai da ka faɗa min kowa abokinka to zan faɗa maka kaiwa ne misali yanzu da zaka ce mini abokinka shine wanda yake shan daga ta ba aljanu abokinka shine wanda yake shan kwayoyi farare da baƙaƙe da bulalowa, da ɗorawa abokinka shine wanda yake shakar fodar iblis sai su to kai dan maye ne faɗanin abokinka in faɗa maka matsayinka tsohon misali ne a cikin al'umma akhbirni man sadiquka ukhbiruka man an faɗa min wane ne abokin ka sai faɗa ba ko kai ko wane dan haka ka dibi abokinka kowa ka to kai shi ne shi kai ne saboda haka ya zama wajibi da hattara musan wanda kuke abotaka da su musan wanda kuke zaman da su ya ku yan uwa samari insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗan gudun da na riko don kaina da ku ina roƙon Allah da sunayensa masu kyawun. da tsohon zama ɗaukaka ya ubangiji Allah ka taimaki musulunci da musulmi ya ubangiji Allah ka sauka ma musulmi al'amuran su Allah ka sa albarka ga 'ya'yan musulmi da su da matansu ya ubangiji Allah ka gyara samarin musulmi Allah ka shirya samarin musulmi matasan Allah ka shirya matasa ka gyara su Allah ka sanashe su a littafin ga sunan manzonka Allah ka fahimtar su ilimin da suke karatu a makarantun ne daban-daban Allah ka sa su gane Allah ka ba su ci gaba ya ubangiji Allah ka raya zukatan matasa Allah ka raya zukatan mu ka raya zukatan matasan mu mazan su da matan su ya ubangiji Allah ka shirya matasa zuwa ga abin da alheri yake ciki da albarka gare su da al'ummar su da kasar su Allah ka arzuta matasanmu hanyoyin bida na halal Allah ka koke musu samun ayyuka ka ka musu jalli da rika sana'o'in da za su amfani ya ubangiji Allah kai ne mafi tsaki da halayen matasa Allah kai ka san abin da ka damuwar matasa a cikin zukatan Allah kai ka san bakin cikin zuwa damuwar Allah ka yaye musu damuwar Allah ka magance matsalolin Allah ka kurenye musu bakin cikin ya ubangiji Allah ka sanya matasa a ƙasashensu gaba mai aiki da zai samar da maslaha da amfani ya ubangiji Allah ka taimaki matasanmu Allah ka kame hannuwansu da tunaninsu daga dukkan barna da sabon Allah Allah ka taimaki matasa maza da mata a kan da ganinsu daga duban abin da Allah karanta Allah ka taimaki matasa a kan juriya da hankuri da kamun kai Allah ka taimaki matasa a kan mallakar tattalin arziki Allah ka hore musu kunya mazan su da matan Allah ka yi baiwa ga matasa da samun nasara da dacewa a cikin rayuwarsu Allah ka sauke musu wa mahaifansu da'a ya ubangiji Allah ka sauke musu yi ma mahaifansu da'a ya ubangiji Allah ka sa albarka su da sana'arsu ya ubangiji Allah ka azuta matasa abinda za su gina gidajensu abinda za su aure mata ta Allah ka ba su kariya daga ruwa daga shirka da kafirci da munafici a magance da aikata da akidance Allah kai baiwa gare mu ka kare mu daga sharrin zamani da fitintunsa ya arhamar rahimina ya rabbal alamin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh